masu taimakawa a kan mutum ya iya yin kafuri. To shi karan kansa karatun manta shi ake ya magana aiki. Mutum na son ya yi haƙuri, haƙurin ya kewa yana inda aka inda za a yi haƙurin sai ga wani abu na da majikuwa shi. To amma a da hanyoyi. لما كان السلف مسارعة مسارعة باعث الأقل والدين لباعث الهوى والنفس وكل متسارع أراد أن يتغلب أحدهما على الآخر فالطريق فيه التقوية من أراد أن تكون الغلبة له ويضعف الآخر تهالي الهالي مع القوة والمرض سواء فإذا قوي بائس الشهوة الوقائي المحرم وغلب وغلب بحيث لا يملك معها فرجه أو يملكه ولكن لا يملك آه، طرفه أو يملكه ولكن لا يملك قلبه بل لا يزال يتا يحدثه بما بما هناك ويعيده ويمديه ويصرفه عن حقائق الذكر والتفكير فيما ينفعه في دنياه وآخرته فإذا عزم على التداوي ومقاومة هذا الداء فليضع فليضعف أولا بأموره وي sai uku wai wai wai kika ba ke san yayi sake wai wai wai abu yayi kana yake kenan. wai wai wai lokacin da ya ambato mana annasa hakuri haƙuri aku ba isil akali fada da ɗan saƙon kayan da ɗan saƙon hankali ko kuma wato kayarwan saƙon hankali da addini Eh, eh, eh, kaga ba'isu wani shi ne ainihin saƙo wanda aka fi ba'isu al'akali wanda hankali ya turo shi addini ya turo shi to shi wannan wanda addini nan ya turo da wanda addini nan ya turo ainihin ya tsaya ya yi aran jama, wannan ɗan saƙon dawa liba'isul hawa ga saƙon ɗan saƙon bawa wannan fi wato eh, hankalinka ya san hatsari ya turo addininka yana neman katanganka ya turo to wannan wanda hankali da addini suka to ya turo to hawa mata turo rai mata turo su haɗu sai a wanda ya kada wani shi in hawa da nasu suka kayar da ɗan saƙon hankali da addini ka gama yawo shi isa fa ake cewa jihadi jihadi jihadun nafsa wannan shi ne jihadun nafsa domin jihadin jiki zai zama mai sauki kan jihadun nafsi an gane ba isul akali waddini so, shi tun da kaga aika kaman fa'ili ne mai murƙushe sabaru dai sai a ce lamakana sabaru nukuta wahida fokal ato musara'atu ba'isil akali wa dini li ba'isil hawa wa nafsi ina neman yadda abu ma zai zauna mutum a zuci na son kana da hankali hankalinka na saka addinin ka na saka to wannan da ya sa ka dinnan sai ka je ka karya ɗan saƙon hawa ita ma hawa ta turo ranka ta faƙa ma ta turo ita ma ta huta kai shekara nawa kana yi ai wannan kai wannan ai da ka ba zai iya kashe ka ba to su zauna su yi aran gama su su kaure wanda ya kada wani to sai ya gama yau kawai su karan kansu aiki suke shaitan ma da su ita hawa na na a cikin ran mutum nafsu tana na a cikin ran mutum cece ce ke sawa ta tsaya tsayin daga farko sai ya huta hawa ta karkata ta ofis ɗinsu ɗan a wajen hankali gama ga ofis ɗin hankali ga ofis ɗin hawa ko addini kuma shi ko cike shi ma yana tare da wajen ainihin addini wajen hankali ko hankali don haka duk abun da hankali ya tashi zai hawa ba ta bace ba yi sa a ka'idan raudatul okala ba aka ce eh, yake da suna idan kana son kai amfani da hankalin ka za ka yi abu sai ka duba in akwai dalili fadi da addini ba za ka bidawa komai rashin daɗin abun da addini sai yi shi shi ne za ka iya tarairaya hawa da shi to yin ka duba babu addini a ciki baka samu wata nassi na addini da za ka amfani da shi ba sannan kuma gashi baka sani ba ka nemi abin da tare ba ta so sharri ne da hankalinka yana son rai tana bukatan ka yi amfani abin da ba ta kare shi in kun je gaba za ka kare shi ne gaskiya ba ku gane ba an ji shi illa dai mutum ya kai martaban ma a wata abu ya zo haka kalle shi ka ji ba ka da aya ba ka da abinci sai ka ji ranka na fan abun ka yi shi ji abun da ba ka so hana kanka abu gaskiya na ciki sau na yi masa fasaran da na a rike zan tsora gaba مصارعات باعث akali والدين dini الهوى والنفس وكل wa nafsi wa kullu mutasari'in ka duk masu masu mutane biyu da suke anan gama da juna da wa kullum ara da an yagriba ahaduhuma alal akhar kowanne daga masu faɗan na kowa yana so na yi rinjaye ɗaya hankali na son ya hawa addini na son ainihin ya murkushe nafsu nafsu na son murkushe addini hawa na son murkushe hankali waye zai saki eh? ba haka nan da hankalinka da hawanka haka suka tsaya sun yi ido da ido kowa na son sai a gina shi addininka da ranka haka suka tafa su ma sun yi ido da ido addinin nan ga abin da yake so zai tashi bai dace ba kowa zai kada wani ina ma mun fi wannan yaki a idan ka san da wannan yaƙi shi ne za ka taimaki a ciki wa za ka taimaka a eh, hankali aka fara faɗi hankala ka taimaki hankali za ka taimaki addini suka kyale hawa da da yadda za a yi ka hana wa hawa abinci ka hana wa rai abinci har tara ne tara ne ta inda hankali na zai gefa kanta. hatta inda waye addinin ya bi ta tsakanin to shi ne zaka ce nasara na san abin ya ƙara fitowa ya abdullahi naga ga ka shiga wata yau duniya da da Ya da zai hana gashi kama kallon ka a in kafan hawa shi kenan kada kai ta hawa mana ana maganan hawa ana kuka da ya gama kuka ya tashi wai ina hawa nan take ne ke sale su ba ta ganuwa kafin ka da an kashe ka tun da ya ma manta ma mai ke suke shi ina hawa take ne ki maganin ta ko bai mutu a kafo mm, mm. shi ma wannan abin da kai hawa ne ka wacce ta taho take ne masa aikata hawanta to saboda kana kana haka ba kan tsaya ka hankali ka yi amfani da abun da zai zama kullum hankali za ka lokaci abun da za ka bi hankali za ka shi na wa wahala yanzu ko da misalin da ta ga in ka tashi da safe irin karatu a ce da mutum ya ce ta filin kwallo da ya zo masallaci karatu wannan da zai daɗi kai kaɗai za bani amsa a'a ba ka faɗi min gaskiya ba idan ko da ike na ga tuddin so haka na sami na sami shi abin na amma na san yayin da karo amma ba don wani abu ba da safe ka fita ka je ka samu abokai tsaran ka a filin kwallo ko yi tsalle tsalle wannan ya doki wannan wannan ya doki wannan ya fi daɗi ka ɗaya mutu ka taɓa makasa ko ma ba na kake mana bacci ba ana bacci a filin kwallo eh? ya kaga duk wanda ka gaya zo ya yi jingiri to abun da yake ba da a gare shi ne ba daɗi amma wanda yake da daɗi abun ya yi ƙuri yana jiran kada wata kalma ta fito ta tafi bai jika ba ba ma yadda za a yi bacci alaman hawa ne bakin sami ka hawa ya yi nasara kan hankali mutum ba je koyi na ba na an san ta gaba da ta amma zallan ba kai ba har mu tsofaffin nan mu je mu yi wasa da safe mu hira ya fi daɗi alibi tuno asara ka yi shi yasa za ka ji ba za ka tsaya ba zan ga tasbihi na wasan yi nawa wai rage min a shekaru ko yanzu mutuwa ta zo ni na gama cin abin da zan ci amma ban da na kan koma da ni da malam bello mu koma mu tana ce ai kaji kaji kaji kaji ai shi shekaran da muka dawo na buke so ai ai ka ga dubi yadda ranar na ta kallo yau ta haske wannan alama yau za a yi rana to mu zauna mu kai wajen kusan karfe tara daga nan mu yi gida kafin nan shaura ya haɗu tunda mu duk hausawa ne shaura ya haɗu mu koma gefe mu ci shauran mu da sauransu a zauna a lokacin ba ma sabon da zai faɗa mana wannan mai duka ba hawa ne ba hmm? hawa ne kasar mun ji da gaske to karatu da yada yanzu sai dai yadda muka yi karatu nan kai yanzu da za a shiga makaman da za a fata wani yaki wa kullum mutafari aini dukkan masu fada da juna da an riba, so ne ya murƙashe adihima alal akhar sau da karanto kai kutun da ana faɗa a kan ka kai ke da gari in ka san yadda za a yi ka rauna na wannan kuma zai da fara kuma ya fito ya za a yi ka rauna na wanda kake so ke yi da ake nasara a kansa tun nan a sarari ne wanda muke magana sai dai a rauna na hawa a rauna na rai ko to to nan za a yi sa a addini fiyar a yi santa ya riga ka tafi kafin a iso aljanna da shekara fiye shekara arba'in ake jin ƙarshen aljanna kuma mu ne za mu yi bacci mu ne za mu huta na ko amince sai dai ka ci larura sai dai ka wanka lalura in bankan zai sa kila akwai wani tsan guntun baccin da in kai wanka zai wuce da bacci to sai kai wanka zai wuce da bacci fattari fihi hanya a cikin wannan a ƙauyatu man arada an takona algalaba lahu wa ina kamalu ne yau bai zo muku kamalu ki hawa ko ka yaƙi wannan wani irin gaya daga cikin mayakan nan to ta to man ara da ƙarfafa wanda ike so an takunan galabat lahu ai ko kuwa bai gane ba eh daga cikin ya gane to amma ba gane ba ba aiki ba ganewar ba yadda mutum zai yi wannan yadda irin wata ganewa ta zama hujja a kanfa wa yadha'ifu al-akhar ya raunana shi kalhali ai abun kamar matsayi ne ma'al kuwati falmaro zai ga kafin likitan da an tashi sai bar wasu ya farka kamar ƙarfi ne da ciwo da kansa karfin jikin garkon jiki kuke sai masa ko ne da su da ciwo ba ana aran gama da juna ba a ta ga misali idan ciwo ya same ka sai ka karfafa yan mayakan in ka karfafa mayakan ko kuma ka raunana masu abincin ciwo shi ciwon abin da ke karfafa shi wani ya kafa mu ka raunana shi daga nan ka an tayo goma ba wai ta hannun wa'annan ba su karfi gaba da suna neman su yaki ciwo kaga ka samu sauki sauki an yi sa yi eh, ba sa ake so a gano ciwon me kuna ba kaga idan aka gano ciwon waye shine za a rauna shi abinci ka rana karfafa shi abinci ka rana karfafa shi duk da kai ka je ka wuce kuma da dan kuwa daga nan wa'ancan kuma magungunan su kuma ji a karfafa su su haɗu da wa'annan um, garkuwan jikin su haɗu su yi aran gama a yi an abu kaga lokaci ko ba ne ka sha sai kawai gari kana ka kai guri da ko sakamakon yaki ne da aka yi a can mene ne a cikin jikin ɗin kan da gani gumi ya ce to mata an kai sa ko kasa musu jike hali ma'al kowati wal maradi sawa fa idza qawiya baqita shahawati idan mai sha'awa abun da ya turo sha'awa yayi karfi wa sha'awatul waqa'i ma'ana hannun abun da ba ito abun da ya janyo eh, wato eh, me yake da suna ka wuya ba ito sha'awatul waqa idan ba ito mai turo sha'awan karfin tarawa ya yi karfi almuharrami wa galaba ga yayi rinjaye shi sha'awan bihaitu la yamliku ma'aha farjahu ya kai martaban bai ya mallakan farjin sa ka ga wannan sai ga jaran Allah ta kai ta aw yamlikuhu walakin la yamliku tafu zai mallaki farjin sa amma bai iya mallakan ganin sa kada tsayana nan in an ganni farji ya dauka aw yamlikuhu ko zai iya mallakan tarhutin walakin la yamliku qalbahu bal la yazalu yuhaddithuhu qalbu qalbun na bashi labari dimahu naka abu da zuciya haka wasu fake dauka sai ta ɗauko maka hoton mace ta ajiye maka hoton yarinya ta ajiye maka ta yi rikodin ɗin sautinta ta ajiye maka ka dinga jin sautin ba rediyo a ciki amma mutum na jin sauki walakin la yamliku qalbuhu bal la yazalu yuhaddithuhu bima hunaka wa ya'iduhu wa yumannihi wa yusrifuhu ainin an haqa'iqil bikiri? yana koro shi karkato da shi daga bikiri ta tafakiri ta fima fa’uhu, da yin tunanin abin da zai wata amfani fi hu, wa akhiratahu fa idan azama ala tadawi in yana son ya magance wannan sha'awa wacce ta taso ba mu kawo mati hakan ta faliyar da dole ya rauna na shi awwalan bi umuri kai umuru din ne sai dai gobe